نصف خلاف بين هوتين mawaka ne aka ce tun mawakin da yake Najeriya ya zo ya yi wakar da take burge shi wacce yake takama da ita kuma zo karo suna ta wake waken aka ce mamman shata ya fito ya tasa wakar shata da ya fito ya tasa wakar duk irin wakar da sun gama da shi amma yana ni fa sai ce ni na zai haka annabi Muhammadu annabi Muhammadu kowa tsaya ga annabi Muhammadu bai ta haɗewa nan a duniya bai ta haɗewa har Allah ya rabu ne tsaya ga annabi Muhammadu na tsaya ga annabi Muhammadu roban da nake a wurin nan a duniya har Allah ya rabu na samu ga annabi Muhammadu na tsaya ga annabi Muhammadu da sha ta yi wannan wakar muna da kasa-kasa irin na dalin nan gurin ya yi wuce gaba daya san manzo Allah da farin jini ba mamar kudu kuma ake kunya ya musu Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani a wata za a bayan girmamawa me ba da a wani da sai mika shata kawai ya ce mamman shata kai na nasara mawaka suka ce yayin sara ba za a zai a auna ya ce a wani ne bayan ya gaskiya a suka ce na kun bayyana da shi ba da wani ya waka kawai shatan da shatan ya zo waka su ta karshe da ita ya mutu ya ce yaro in ka girma ka san ka girma ka komo ka kama wuridin ne na rike wuridin jama'a ku bani tanda